ta'ala wa barakatuhu a ah, jama'a suna na sarki zaki dan salo mai kankan ah, alhamdulillahi wannan sako na zuwa ga Sheikh Sharif Abdulbasit ah, wanda ɗazu aka turo mini ya yi sako zuwa ga sarki zaki alhamdulillahi Sheikh Sharif Abdulbasit sakonka ya iso Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi ko da yake dai kana da namba dina ah, da wani da zai ce a zai kira ni bi ma'ana ya ji me ke faruwa amma duk yanda kai ya yi daidai saboda da na ji video ɗinka wallahi ka yi magana ne na karamci ba ka yi magana ne na ɓaci ba abu ne da baka fahimta ba da ya kamata a fahimtar da kai Um, zan saka eh, videonka zan saka ka jama'a su ji insha Allahu wannan magana da kai magana ne na wala Allah baka fahimta ba kuma alhamdulillahi farko eh, videos ɗin da kuka ga muna sakawa wallahi ba saboda komai ne saboda karamci ga duk malluman da suke karatu akan wannan shafi muna ajiye bidiyoyinsu saboda ba malami ya zo ya karatu ya wuce shi kenan an manta da shi a'a ba irin wannan bane muna ajiyewa ne ko da ke facebook mana sake maimaita kowane shekara amma a'a mu ma in wani kadiya wani abu ya fito saboda karamci she mu sake maimaita wannan video din wannan malami saboda a'a karamci saboda kaga muna maimaita video din Sheikh Abdul Fatih Sani Tijani, Malam Nasir Ado Musa, maimaita bidiyo din Sheikh Malam Musa Yusuf da Sunna, Sheikh Munir Adam Koza. Shi yasa karamci ne duk waɗanda suke karatu haka kai kuma karamci ne a maimaita karatunka kuma yau haka za mu sa na Sheikh Idris Gelgel da ya yi raddin wannan karatun da kai. Kaga karamci ne a nuna a still muna tare a shak sharif abdulbasit yana ganin cewa kamar wai a ba ba su dama ko a ba haka bane ba haka ne shak sharif ka san malluma na da yawa sa'an nan kuma ka duba a da ne ke biyo ku sa'an nan kuma ka duba shak sharif a shak a satatima a shak satatima ne ke biyo su da sunan shi da din asabul kafi gaba daya shine komra ne ke bin su da wasu ababa a zo a zo a yi karatu gaskiya ne bayan wannan karatu da kai mun sake sawa za a sa lokaci a yi karatu gaskiya ne ba samu dama an sake dawowa ba which kana da gaskiya amma in ka duba tun wannan lokaci uh, ga cewa karatuttuka muna dan zuwa kasa abin sake dan zuwa kasa akwai wani shirye-shiryen da ake son a zo a yi kuma akwai wasu ababen da ya faru kuma ni da kaina na yi dan wani busy kaɗan abin da ya sa kenan bayan wannan karatu ka yi wasu karatuttuka ma saboda nan ya ma sake ma maimaita maka bayan wannan karatu da muka saka jiya ka yi wasu karatuttuka ma amma rabuwanka da kai karatu ya ɗan jima gaskiya ne insha Allah ku abin da kuke magana a kai cewa a bada dama to shi kenan kasan mun shiga lokacin layya. nan da sati ah Zaharaddin na ganka Malam Ibrahim Ahmad Allah saka muku da alkhairi insha Allah mun sa muku lokaci ranar Alhamis ko kuma a'a kai na kira ka abin da yasa karamci ne kamar kan da ka zo kai magana nan to ni ma bari in yi maka uh, video kasancewa wannan sako ya shigo hannuna kuma Allah ya saka maka da alkhairi da maganar da kai ba cewa ba ba ku dama bane a'a ba haka bane sha Allah to in dai haka ne kamar kan da aka ba wa kowa dama aka ba kowa rana da lokaci insha Allahu ni zan zabi muku rana na muku alkawari zan zaɓi muku rana nuna cewa ga ranan ku na ashabul kafi wannan rana ranan ku ne kai ka zo kai karatu kuma ni da kai mun taba wannan magana ko ni da kwamrani eh, muka taba wannan magana muka ce a kamar kan da aka aka ni abin ma yana ban mamaki ma eh, sometimes ma kaga rashin fahimta ne mu duka yan ɗari ku ne ko ba haka ba in malamin izala na iya buga kirice an ba shi dama yana, da daman shi yana da lokacin shi to yanzu me zai kawo kuma wani ɗan ɗarika kuma ya ce a shi ma ba ba shi dama fahimci abin da nake nufi har gobe ni ban isa in cire ku cikin ɗarika ba ba kusa ku cire ni cikin ɗarika ba ku ɗan ɗarika ne muna kusa mu ɗan ɗarika ne ko ba haka ba to yau shi a samu malamin izala wanda shi ba dan ɗarika ba ne iya na buga kirji ya nuna cewa kamar a'a an ba shi dama yana da yancinsa da yake karatu to she ina ga kai Allah ya saka maka alheri malam Buhari mutum ina ka ku kaga sometimes abin da yasa kuke ganin haka ana iya saka lokaci wallahi kai baka taba sabawa ba gaskiya ne ana iya saka lokaci za a yi karatu in an ba wa malami a ce malam ga ranan karatu ga rananku na karatu ashe duk lokacin da zai zagaye wannan rana ya kamata ka yi radi ka shirya wannan rana za ka yi karatu in kai baka da bi mana wannan rana ya kai baka samu dama ba to ashe ya kamata ka samu wani a cikinku da za ku wakilta shi to amma ana iya saka rana shi kaga wannan rana ya kai shi malam ranan da zai karatu shi malam yace a wallahi sarki zaki aibin hakuri wallahi ina da uzuri kaza to kaga wannan rana ya je west to wannan rana da za a iya doki a bawa wani ka fahimce ni Sheikh Sharif to kaga matsalan da muke samu kenan matsalan da muke samu kenan shi yasa in dai za ku iya rika wannan rana da za a ba ku yanzu ya zama da cewa wannan rana ga ranan 'yan izala wannan rana ga ranan 'yan ɗarikar tijjaniya wannan rana ga ranan 'yan ɗarikar kadiriya wannan rana ga ranan kaza ga ranan kaza in dai za ku iya rika wannan rana to ashe ya kamata in ba ku samu kai baka samu kayan karatu wannan rana ba akwai imam satatima akwai saifullah duka dai ka gane she a wakilci gabanin wannan rana she a ce a'a wannan shi zai karatu zai karatu a wannan rana ko kuma selective ku ku select ku nuna ga wanda zai karatu kun gane shi yasa malam ustaz Allah taimake ki yasa ku ya kamata ku gane da wannan yasa waɗannan matsaloli yawanci baya fitowa wurina yana fitowa ga mallumman ne amma zan sake karatunka eh, magana da kai wallahi kai magana na karamci magana na hankali Allah ya saka maka da alhairi rashin fahimta ne baka fahimta yasa nake fahimtar da kai yanzu sa'an nan kuma yanzu mun sake launin karatunmu mun sake launin karatunmu karatun da ake yi yanzu duk kaga bai kamata muna karatu ne yayi very unique ba malami zai zauna ya karatu awa uku awa uku a wannan lokaci yanzu ya wuce saboda wani bai da lokaci ya zauna key point mai karfi malami zai zo karatu minti arba'in a bude masa layi minti talatin to kaga karatu malam ya yi unique ya yi kyau ya yi unique ba malami zai zauna a mu girmama wannan karatu yasa kaga in za mu zo pre-recording nan shekaga ba shi an je an yanke a samu part 1 part 2 part 3 ba a'a a samu karatun malami very unique yasa da girmamawa insha Allah kana da number na baka kira ni ba kai wannan video na karamci ina da number ka ban kira ka ba shi yasa na fito in zo baka wannan ah, eh, bima na amsa bayan haka zan kira ka za mu zabi muku rana ya zama cewa wannan rana ranar yan asabul kafi ne ranar yan asabul kafi ne ka gane shi yasa ah, in Allah da zamu zama kuwa na rana to amma kamar kan da ka fito ka zo kai magana wasu suna zargi a ah, wallahi sarki zaki ne baya ba da dama sarki zaki ne ba to yanzu ku kuma jama'a su yi shaida in ya kai <laughs> wannan rana ba ku zo ba ku zo cewa ba ni ba ne laifin ku ne in ya kai wannan rana ko yaushe ne sheku kuna wakilta wanda ya kamata gabanin inda yanzu mun san Sheikh Abdul Basit kai muka baka wannan to amma in mun san kai da ka zo kana karatu kaman kan da muka samu a bangare izala a malam Musa shine in ba shi nan nishiga ya wake ta amma shine constant kamar kan da muka samu ga malam abul Fatah shine ranar sa ba shi nan in ba shi nan shine shine shi malam Nasir Ado Musa malam Junaidu duka suna nan kowa shi ne shi da yake karatu to kai kuma gashi za mu samu karana kai ne kai da za ka yi karatu amma inda ya kai wannan lokaci ya kamata ka zabi muna ana sat kwana biyu gabanin wannan lokaci ya kai in kana da uzuri shi ka kira mu ka ba mu sako ko kuma ka yi audio sarki yau na eh, karatu na da zai zagayo na wakilci ko mun wakilci wane kaza ya yi karatu akan topic kaza wane kaza zai karatu akan topic kaza to kaga in kuka yi haka she mu samu mu sanar wata zumun sani to wani baya magana shi ya kai lokacin da za yi karatu shi ga mun taba shi a malam lokacin karatun ka ya kai minti sauran minti talatin za ka yi karatu oh wallahi sarki zaki wallahi ka yi hakuri ban gaya maka ba ina da sako an gayyace ni wani wuri ko kuma na yi tafiya wani wuri to kaga irin haka irin haka shi ke kawo mana shi ga ta in malami ya muna na farko ya muna na biyu tsakaninka da Allah da annabi wala Allah ina wurin aiki to ya kamata in bar aiki na in yi guje guje guje guje ni da wurin aiki na da gida yana kai awa ɗaya wata sa'in ma ina kai saboda traffic ina kai awa biyu hanya sannan kai gida to kaga na iya nayi tsallake wayan na baba duka na kai gida shi malami ya ce a ah, sarki wallahi kai hakuri ah, an gayyace ni wani wuri ko kuma na tafiya wani wuri tsakaninka da Allah da Nabi ni aka mina ka nema mina adalci to kaga irin haka yana kawo mana matsala malam ibrahim yan sani Allah ya taimake ka muhammad sani Allah ya taimake to kaga irin haka shi sa malluma ni ina roka malluma she malluma su riki su ma a ah, bima na alkawarinsu kamar kan da shi malam abdulbasit yake ganin sarki zaki ya saba alkawari kana da gaskiya kana da gaskiyanka kana da gaskiyanka amma rashin fahimta ne baka inda ka kira da na fahimtar da kai maganan da nake faɗi sama haka da shi zan fahimtar da kai to amma alhamdulillah video ɗinka da kai ya kayatar kuma kai video na girmamawa Allah ya saka maka da alkhairi zan kira ka in Allah ya yarda in saka muku rana Ah, kuma ranan don Allah kuma ka kufe shi ka ga yana zama domin ni in ban iya ran da ban yin karatu akwai wakili na malam Abu Junaid akwai ah, sunan shi nan ah, malam Shak mai barota she mu zaɓi ɗaya mu ce Shak mai barota ya zo ya kuma malam Abu Junaid ya zo ya gabatar to kaga ni wuri na ba samun fail wuri na bangare na ba samun fail in ba ni nan akwai Malam Abu Junaid in ba Malam Abu Junaid akwai Shehu mai barota suna nan za su za ci gaba da karatu Malam Hamisu Allah taimake ka shi sa dan Allah dan Annabi ka yi hakuri Allah ya kara ma kuma wallahi bidiyon ka da kaga mun sa wallahi karamci ne karamci ne saboda ina gani a'a ai adalci ne in ana sa karatu tukan kowa wayanda suka karatu akan wannan shafi na shekara da shekaru ba sun zo su karatu kawai sun wuce shi kenan manta a ya kamata wasu karatuttukan da kuka yi me duk karatun ku masu amfani ne a samu rana ana maimaitawa jama'a suna sake ji saboda malami ka mai zai karatu ya bahasi ya koyu ya san abin da zai faɗa ya zo ya faɗa to kaga in ka faɗa ka kare ka wuce shi kenan an ji ba ƙara ji a a a ya kamata mu sake karanta, mu sake maimaita mu karrama mu eh, wannan mu karrama abin da aka yi to kaga abin da yasa muka sake maimaitawa ke, wallahi ba da wani manufa ba manufa dai na alkhairi shi yasa ga bidiyon da kai wallahi Allah ya saka maka da alkhairi zan zan saka bidiyon ka jama'a su ji kai bidiyo mai kyau لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين وأصحابه الكرب الميامين والتابعين لهم بإحسان نازر موت الله يساك بكر الخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يساك بكر نازر barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan takaitaccen gajeren bidiyo. Ta bayyana a gaban ku domin tura sabon gaugawa kai tsaye zuwa ga a sarki zaki rasulun amin mkk wanda a jiya ba'adin masoya sun kira a cewa suna tambaya a kan cewa shin ya yi sabon karatu a shafin sarki zaki wanda na tabbatar musu a na jima ban yi karatu a shafin sarki zaki ba saboda rashin ba da dama yi ta neman wayo a nan sheikh abdulbasit wai an ta nema na ba same ni balle in ba da dama ba ni dan na zato dai ban taba tuna ba dai ina zaton cewa koyaushe aka neme ni malam abdulbasit inda aka neme ni aka sa lokaci ina da ina ga da yakinin kamar ina ba da dama to ban sani ba wala Allah akwai inda na fail ban sani ba amma ni na san all the time in dai ka neme ni ko kuma wasu suka neme ni a ga topic da za a karatu na san dai ina ba da dama amma mutum dai wala Allah akwai mantuwa wallahi ban tuna ba amma na san ko shi ku neme ni kuna neman ku karatu na ba ku dama ka gane shi yasa dan Allah ka ci gaba na san koyaushe dai ka neme ni ku karatu dai ina ba da dama to ban sani ba ka san mutum kuma ajizi ne wala Allah akwai mantuwa ban sani ba shi yasa bari mu sai mu ji ka dai sai suka tabbatar min da cewa tabbas a sun ga kuma sun zaki yana layin tare a bayan na duba sai na tadda haka ne tabbas yana layin a tare da ni kuma amma wannan program din da muka yi karatu ne wanda ya kusa shi

ranar talata za a hau arfa ko eh, ranar laraba za a yi sallah ko to insha Allahu daga bayan laraba ni na ba ku lokaci kuma za mu zaɓi muku rana mu ce wannan ga ranan ku ni na ba ku lokaci ku zo gaskiya ne na tuna mun yi maganan haka ya ce a ba da dama za su tattauna akan duk hadisan da Sheikh Abdul Jabbar duk hadisan da Sheikh Abdul Jabbar yake ya karanto a ba su dama su nuna cewa yana kan hanya daidai ne da Sheikh Abdul Jabbar yayi na tuna haka amma insha Allahu an ba da dama kuma bombe shi gaba ya watsi wannan sarki zaki ina tunatar da kai cewa maimaita program din wannan banci ba shi da amfani ba na da amfani domin wasu za su yi saurara kuma za a samu wanda za su fahimci suke. to amma dai a gabar da muke idan ba manta ba na je shafin a karatun da ne na ƙarshe na tattauna matsala inda zai shimfiɗa wanda kuma muke alkawari ya kai cewa za mu ɗauki waɗannan ababen da ake tuhumar malam sarki da su waɗanda aka juya masa sama ƙasa aka sa da wai ya gaji mazan Allah fasha kuwa Allah wanda kuma na fara shirya zama ɗaya da kuka yi da kai wanda alhamdulillahi a cikin ikon Allah ba mu kammala wannan zaman ba sai da aka samu wanda ya kasa hakuri ya kira waya yana neman gafara yana tuba kuma ya ce ya fahimci gaskiya a iya wannan shirya da muka yi wanda kuma mun nemi ka bari mu ci gaba mu tattauna matsalar kai bayan ɗaya ya bi ta har yanzu ba ka bayar da dama ni dai ne magana na ne ne ba wanda kuma alkawari ne ma muka akan za a ɗauke shi kai bayan ya duk sati duk mako amma kuma ba ka bayar da dama ba tun da aka yi wannan wannan zaman da muke na farko na shekara har yanzu kuma baka sake bayar da dama ba kan a zo a tattauna wannan mas'ala wanda mas'aloli ne na ilimi bahasi ne wanda yake bahasi mai daraja ta ɗaya a yanzu don haka ina ganin cewa da maimaita karatun da ya zama an gida an yi shi a ma tsawon shekara ɗaya biyu an ma ina ganin gara ka bayar da dama mu zo mu tattauna mas'aloli ko kuma waɗannan miyagun hadisai da mu a fahimtar mu ba hadisan a ba sallallahu alaihi wasallam ba haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam Allah ya wuce a jingina masa waɗannan ƙazaman haka ita ce matsala take matsala ce a bahasi ne wanda na gode na gode dan jumma duk da larabawa suna cewa inna wara ma wara to wai bai san abin da ya sa muka maimaita karatunsa ba mun maimaita karatunka ne saboda karamci kan da muke karanta yasir ah, karrama duk malluman da muke maimaita karatutukansu to kai kuma ka a barka a baya ku kuma ka a barku a baya su kuma ka a bar su a baya shi yasa muke maimaita duk karatutukan shi yasa kaga abinda sa muka maimaita karatunka saboda ka nuna cewa kamar a'a mun karrama ka mun karrama wannan karatun da kai kuma mun ji daɗin wannan karatun da kai kuma insha Allah Sheikh Idris Galgal shi ma yau zamu maimaita nashi ka gani saboda jiya da muke maimaita naka ma Sheikh Idris yake ce a ah, sarki ai ya kamata shi ma a maimaita nace ai Sheikh Idris insha Allah kana cikin hankali na zamu maimaita irin wayannan wasu malluman ma suke so ma a maimaita karatuttukan su saboda a jama'a an manta a tuna ka gane wasu malluman ɗarika wasu malluman izala ka gane shi yasa bai kamata ko kuma a nuna a ware a ware ina gaya muku ko 'yan ka ne mu 'yan ka ne akwai bambanci da bambancin bai da yawa sabanin bai da yawa ka gane shi yasa tunanin da kuke yi kuma tunanin da wasu ke yi wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane to ka gani shi yasa ba karamci ne kawai karamci ne kawai kuma insha Allahu nan da sati mai zuwa in an ƙare sallah lafiya wallahi an bada dama an bada dama shaka abdul basit allah ya saka maka da alkhairi wallahi kayi magana na hankali haka inda kowa zai yi da irin wannan sako da ba samun saɓani allah ya saka maka da alkhairi Thank you. kuma yana gaya ma al'umma cewa wani a karatu ne ya muke tsawon zuwa wanda suka wanda wanda kuma a cikin karatu ba samu wani da ya zo ya da na tabbatar da cewa kuma zan maimaita babu wani mahaluki ba wani tarihi da suke shi wani wani tarihi da iya Shehu Abdulbasit. <laughs> babu, babu, wai babu. Allah ya saka da alkhairi. To, jama'a ba zan ja ku da sauro ba. Maganar da ya yi kenan, amma Allah ya saka mai da alkhairi. Insha Allah, Sheikh Abdulbasit zan kira ka in Allah ya yarda, zan kira ka in Allah ya yarda. lokacin ku yana nan da ikon Allah za a zaɓi muku rana amma kuma sha ku cika alkawari insha Allahu kai ma ka ji sako na in muka ba ku rana ga ranan ku ko kowane lokaci in sati ya kai ku zo ku yi karatu in bada in bi mana kana da uzuri shaku ku wakilta wani a cikin asabul kafi amma ana rana biyu gabanin haka she ku bar mu sani Allah saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi jama'a shine wannan sako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh